eh to abin da yake akwai ya sani na da tarihin zaɓe a Najeriya tun da muka taso muka ga jamhuriya ta ɗaya ta biyu duk cewa a jamhuriya ta farko ba mu da wayan da za mu yi abin da ya kamata na gwagwarmaya amma a jamhuriya ta biyu mun taso mun shiga cikin abubuwan nan kwarai da gaske ko mun ga mu taɓa jin an yi ko muka gani an yi zaɓe sahihin zaɓe wani jama'a suka fito ra'ayi da aini suke da shauki suka zaɓi abin su wannan lokaci da aka zaɓi alhaji mko adiola da alhaji babagana tunjide a matsayin shugaban ƙasa da mataimakin kuma duk ƙasan nan kiristoci da musulmi da ko'ina a duniya suka yi na'am da wannan zaɓe suka karɓi ingancinsa suka ba da goyon baya amma aka zo aka ce ba a yi ba aka soke don son zuciya kurin ka ce aka soke don son zuciya kana nufin cewa son zuciyar ne dalilin soke wannan sakamakon zaɓe ba don wani dalili ba to ai duk ai wannan suka soke ai suna nan su ga maka ne yake yi magana ce cewa me soke ina so in faɗi shi wata shi ne da mulki a tanana kuma sai a kance aka kore shi daga mulki to a lokacin da an tabbatar da sakamakon wannan zaɓe aka mika mulki ga wanda ake cewa ya nasara da me zai kasance ga Najeriya kenan ai da shi ne tun da ba a taɓa samun sahihin zaɓe mai inganci na adalci irin wani jama'a da kan suka zaba zaɓa a kansu da a kwanciyar lokaci duk wasu abubuwa na matsaloli har a yi juyin mulki ko kuma a zo a ce za a ɗauko ɗan ko a ce za a ba shi mulki don so da ne shi a da duk bai taso ba. wasu na ganin cewa kamar watakila akwai abin da sojojin da ke kan karagar mulkin suka hango a lokacin hana tabbatar da abiola a matsayin shi. akwai ma suka hango ai da abin da ya haifa an ɗauke wanda aka zaɓa ko waƙi na amyadda musu iya da ike e shi ba, aka kawo wanda ba a jam'iyya ma ballantana zaɓe. Ya kake ganin cewa rashin tabbatar da sahihancin wannan zaɓe ya shafi makomar Najeriya daga lokacin? To ai shi ne babban musifar da muka shiga yanzu sakamakon soke wannan zaɓe. Duk bala'in da muke cikin nan sakamakon soke wannan zaɓe ne. Da an ban zaɓen ya tuwa kan kansa. Ai kaga shi kenan mun ɗauke cewa duk lokacin za a zaɓe za a kunta irin wancan zaɓe ne na hanci wanda kowa da kowa zai gamsu kowane bangare da kowane addini da kowace ƙasa. To amma wasu na ganin cewa kamar daga farko gwagwarmayar ta kasance ta tabbatar da demokarasi wasu sun mayar da shi ta sun mayar da gwagwarmayar ta kabilanci. Eh to ai abin da ya faru shi ne shi wanda ya so ke zaɓen sai da ƙirƙiro abin da zai haɗa tuntunu tsakanin ƙabilu tsakanin jam'iyyu tsakanin ƙungiyoyi tsakanin masu yin addinai daban-daban to amma akwai waɗanda ke ganin cewa kuma akwai yaɗiya a Najeriya misali ranar 29 ga watan Mayun wace shekara a hukumance amma wasu jihohin musamman yankin Yarbawa suna ɗaukar ranar da aka yi wannan zaɓe a matsayin ranar demokradiyya ba ka ganin cewa wannan ya ƙara haifar baraka tsakanin al'ummar to ai wani tsakanin da ta bari tun farko duk abin da ya biyo baya sakamakon abin da ya faru a farkon farawa inda ba a yi wancan din ba duk da wannan bai taso ba yanzu magana ce ta lallami da lumana ya za mu fahimtar da junan mu san cewa barnan nan ba wai su kaɗai kai ba mu aka yi gaba ɗaya ta kasar To Alhaji Abdulkarim ɗaya muna godiya sosai fa. To ni ma na gode kwarai da gaske.